To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da yin lalata da mata 'yan gudun hijirar boko haram to sai dai dakarun sun karyata zargin shugaba trump ya soke taron kolinsa da jagoran koriya ta arewa kim jong-un in ji shi duniya ta yi babban rashi na samun zaman lafiya mai ɗorewa. hukumomin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun bayyana kyakkyawan fata a yakin da suke da cutar ebola ƙungiyar amnesty international ta zargi sojojin najeriya da cin zarafin mata da 'yan mata waɗanda ke neman mafaka daga boko haram a arewa maso gabacin ƙasar a cikin wani sabon rahoto amnistin ta ce dakarun najeriya sun yi lalata da matan a sansanonin 'yan gudun hijirar da ke jihar borno kakakin amnistin isa sanusi ya yi wa bbc ƙarin bayani kan abin da rahoton ya kunsa. To, shi dai wannan rahoto yana magana ne akan manyan matsaloli da yanzu haka masu zama a sansanonin 'yan gudun hijira suke fama a arewa maso gabashin najeriya wannan rahoto ya taɓo batutuwa ne da suka hada da batun bala'in yunwa da mutane suke fuskanta sannan kuma da batun fyaɗe da kuma cin zarafi da ake nuna wa mata musamman waɗanda suke cikin waɗannan wurare sannan mun gano abubuwa da yawa da suka hada da e, garkame mata a gidajen yari ba tare da shari'a ba ba tare da laifi ba sannan yawancin mata ana cin zarafinsu ne idan aka yi musu suna da cewa su matan 'yan boko haram ne saboda haka rahoton ya taɓo batutuwa ne da dama amma abin da mafi muhimmanci a ciki shine yadda karancin abinci yake sa mata da yara ƙanana a cikin tasko har da abin da ya haɗa har da rasa rayuka. To ɗaya daga cikin matan da ƙungiyar Amnesty ta ce ana cin zarafinsu ta yi bayani kan lamarin. kilro kumbu zaka ga soja da abinci a hannunsa sai ya ce idan kina so na ga abincin za su ce mutum ya bi su mu kuma sai mu yi tunanin 'ya'yanmu da suke kukan abinci idan muka karbi abinci to sai sojan ya dawo ya kwanta da mu idan muka ki kuma sai ya mana fyaɗe To a matarin da ta maya rundunar sojan Najeriya ta ce rahoton amnistin almara ce mara tushe balle makama. Rundunar ta ce rahoton zai iya dakushe karsashin dakarunta waɗanda ke yaƙi da boko haram a arewa maso gabacin ƙasar ga ta bakin kakakin sojojin birgediya janar john agim rahoton yana da mugun nufi kuma karya ce kawai a 2015 lokacin da gwamnati mai shi yanzu ta muhammadu buhari ta karbi mulki an bijiro da irin waɗannan zarge-zarge kuma an kafa kwamiti domin ya binciki batun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 ya ɗora alhakin hakan akan abin da ya kira kalaman da mahukuntan koriya suke a baya-bayan nan na takala kawo yanzu koriya ta arewar bata mayar da martani ba mr trump ya ɗauki matakin ne 'yan sa'o'i bayan koriya ta sanar da lalata babbar tashar gwajin nukiliyarta gadi rahoton haruna shehu mararraba jos an bayyana ganawar da aka soyi a matsayin mai cike da tarihi wacce kuma za ta iya sa koriya ta arewa ta daina kera makaman nukiliya sai dai yanzu fatan da ake da shi na cimma hakan ya kau yayin da shugaba trump ya sanar da cewa babu maganar tattaunawa tsakanin shi da kim jong-un a wata wasiƙa da ya aike wa shugaban koriya ta arewan shugaba trump ya ɗora alhakin fasa tattaunawar akan kalamai na tada zaune tsaye daga pyongyang sakataren harkokin wajen amurka ne ya karanta wasiƙar a majalisar dattawa ta amurka the world Duniya musamman ma Koriya ta Arewa ta rasa wata muhimmiyar dama ta samun zaman lafiya mai ɗorewa da kuma wadata. Shugaba Trump ya yi gargaɗin cewa a shirye sojojin Amurka suke idan Koriya ta Arewar ta ce za ta yi wani abu. Lokacin da Kim Jong-un ya shirya domin yin tattaunawa mai armashi, sai mu yi, ina jira. Amma yanzu za mu ci gaba da sakawa Koriya ta Arewa kukumi mai tsauri, wanda shine mafi tsauri kawo yanzu. da kuma matsa mata lamba. Sanarwar fasa tattaunawar dai ta zo ne bayan 'yan sa'o'i da Koriya ta Arewa ta cima alkawarin lalata babban wurin gwajin makaman nukiliyar ta a Pungeri gabanin ganawar tasu a watan gobe. Masu sharhi dai suna gani idan dai dama wurin da Koriyar ta lalata bai da wani alfanu ga shirinta na nukiliya a gaba, to za ta iya yin wasu gwaje-gwajen a wasu wuraren. Gwamnatin Trump dai ta dage cewa Koriya ta Arewa ba ta yi da gaske ba wajen shirye-shiryen tattaunawar abin da ya haifar da ta baba a kan ko taron nasu zai cimma sakamako mai kyau babbar tambayar ita ce mai zai faru yanzu mr trump dai ya bar kofa a buɗe ta wata ganawar a gaba sai dai ba ƙaramin aiki za a yi ba domin ganin ɓangarorin biyu sun aminta da juna domin samun biyan bukata. To bari kuma mu duba wasu labaran duniyar. Burkina Faso ta katse hulɗar diplomasiya da Taiwan. Sanarwar da ta bayar bata ambato China ba wadda ke ci gaba da matsawa ƙasashe kai musu raba gari da Taiwan ɗin wadda ta ɗauka a matsayin yankin ƙasarta. A yanzu Taiwan tana hulɗar diplomasiya da ƙasa ɗaya kacal a Afirka wato Iswatini tsohon ƙasar Swaziland. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce zai ba da rabin kuɗaɗen albashinsa da suka kai dala 290 ga gidauniyar Nelson Mandela. Mr. Ramaphosa wanda miliyoniya ne ya ce yana fatan sauran jama'a za su bi sahunsa ba wai tilasta hanyar baiwa gidauniyar kuɗaɗe ba amma ta taimakawa wajen sa marasa galihu hanya ta gari. Hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun ce bayan sun sake nazari a yanzu yawan mutanen da Ebola ta hallaka 22 ne ba 27 ba. kuma akwai wasu mutanen kusan 60 da ake jin suna dauke da cutar to amma yayin da kungiyoyin kasashe ke ta kokarin ganin ebola bata bazu ba jami'an lafiyar Congo sun dage da cewa za su iya shawo kan kwayar cutar gare rahoton alhaji shuru kulbali wata kasuwa kenan inda ake sayar da naman biri da busasshen jemage wanda ake kira bushmeat a turance irin wannan nama dai yana da farin jini sosai a nan amma ana fargaba cewa wasu daga cikin namun dajin na dauke da kwayar cutar ebola mai haddasa kisa sai dai wannan bai hana waɗannan 'yan kwangon cin naman ba ina sha'awar bushmeat bai taɓa sani rashin lafiya ba ina cin shi tun ina yarinya kuma bana gajiya da shi. Wannan shine mai binciken da ya taimaka wajen gano kwayar cutar ta Ebola a 1976. ya ce lalle bushmeat zai iya sa mutum ya kamu da kwayar cutar ta ebola amma babban hadarin shine yada cutar daga bil'adama zuwa bil'adama muna da kwarewar da za mu tunkari wannan annoba kafin ta zama wani babban bala'i irin wanda aka yi fama da shi a yammacin afirka Wannan kwarewa dai ta taimaka wajen tunkarar annobar da ake fama da ita a hannun yanzu. Mun yi mamaki sosai saboda a yawancin yankunan da muka ziyarta akwai shirin da aka yi na tunkarar annobar har ma da kwamiti. Abin da ake bukata shine taimakon kayan aiki. Yanzu dai damuwar da ake da ita a zahiri ita ce kada cutar ta bulla a Kinshasa babban birnin kasar ta jamhuriyar demokradiyyar Congo saboda zai yi wuya a iya shawo kanta. Tun dai cutar ta bulla a birnin Mbadaka na arewacin kasar inda aka yi shirin ko ta kwana. Sai dai yanzu akwai hanyoyi mafiya inganci na tunkarar Ebolar. Ana killace marasa lafiya tare da yi musu magani a waɗannan cibiyoyi. Kuma ana yi wa masu duba su allurar rigakafi. Saboda haka ana da kyakkyawan fata cewa za a iya shawo kan wannan annoba.